tsi'in al-mu'allimata kina wa malama biyayya huwa muli'un bil-la'ibi shi mai ci gaba da wasa ne albahasu bincike ta'ammul kalura fil amsalati sabiqa al-misalan da suka gabata fil amsalati sabiqatil kalimat ta'ammul kalura kenan fil amsalati sabiqa misalan da suka gabata kalura da al-kalimati kalmomi kalura da kalman ana ko wa nahnu wa anta wa iyyaka wa huwa tajidu zaka samu annaha asma wayannan sunaye ne ta da take nuni ala muayyanin ma'arufin lana akan wani abu ayyananne wanda yake sananne ne a gurin mu ko kuwa fa huwa idan asheku in haka ne duk wakilin suna damiri ma'arifin sananne ne wa idza nazar idan kai dubi sanin karo na biyu ra'aita zaka ga ba'dal asma'is asma'i sashin wasu sunaye da suka gabata ya dullu alil mutakallim akwai wanda yake nuni akan mai magana wanda ke nuni akan mai magana huwa shine akwai ana na hannu ko kuwa ana yana nuni akan mutum daya na hannu yana nuni akan wa mutane da yawa wamin hama ya dullu ala shaksil al mukhatabi daga ciki akwai wanda yake nuni akan mutumin da ake magana da shi wa huwa shine anta wa anti wa iyaka ko an gane wa min hama ya dullu akwai wanda yake nuni akan al-ghaib akan wanda bai nan ai ghairil mutakallim ba wanda ake ba mai magana ba wal ba wanda ake magana da shi ba mislu huwa kwatan kwatin huwa ko wa kullu kalimatin dukkan kowace kalma ta dullu da za ta yi maka nuni ala wahidin min hadhihi akan ɗaya daga ciki ko ta yi maka nuni akan kai kanka mai magana ko wanda kake magana da shi ko kana magana akan wani baya nan an gane tusamma ita ake kira damiran wakilin suna alqa'idatu qa'ida abun haddacewa ad-damiru shi damiri ismun ma'rifatun suna ne sananne ya dullu wanda zai maka nuni alal mutakallimi akan wanda shi yake yin magana kaman ana ko kamar na hannu awul mukhatabi ko wanda ake magana da shi kamar anta anti antuma antum antuna awul ga'ibu ko wanda bai nan kamar huwa huma hum kunna da makamantansu ana ha to wannan shine idan an fahimci wannan karatun shine abin da yake so kawai a gane a nan gurin ana ha to bari mu dawo mu li'irabi mun faɗa a baya mun ce idan suna ya zo a farko me shi mubtada ne haka ne to kuma mun yi bayani a baya cewa akwai li'irabul mahalli kamar yadda zaka ga gurin fakin din motoci na manyan mutane kowa an sa da sunansa to wani akwai ran da zaka ga yazo ya fakin inda ba gurin sa bane sai ka ce wani yayi fakin a gurin wa a gurin da ba gurin sa ba to haka sunaye a nahau wani yakan zo ya tsaya inda ba gurin sa ba sai dai kai masa li'irabi na mahalli ana wa. da haka yana za mu ce ana za mu ce domirin neman fasilu wakilin suna mai rababbe domirin munfasilun lilmutakallim wakilin suna ne rababbe na mai magana mabniyin alasukuni fi mahallin raf'in muftada haka ne an gina shi a kan sukun a mahallin rufa na muftada saboda shi mabni ne to tunda ko mabni ne ai kun ga ba zai canza ba ko ko kuwa an gane ana kenan ko la banai yi me banai yi la ata'akharu bana yin jinkiri da haka la za mu ce harfu fiyun harafi ne na na korewa harfu nafiyun mabni na ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab ata'akharu ko fi'lun mudari'un an gane fi'ilun mai marfu'un litajarrudihi min adawatin nasbi wal jazmi ko kuwa fi'ilun ne mudari'un marfu'un litajarrudihi min adawatin nasbi wal jazmi saboda ya samu rufa ne wato damma saboda ya kubuta daga kayan aikin da suke sa a samun nasba fataha ko jazma shine suku ko kuwa wali saboda kufi ilin ya kubuta min nuna yi taukidi wa nunin niswa daga nunin ta taukidi guda biyu akwai astakila akwai alkafifa ko ko kuwa wannan haka ake yin li'irabi cikakke fi'ilun mudari'un marfu'un litajarrudihi min adwatin nasbi wal jazmi ولخلوه من نوني التوكيد ونون النسوة وعلامة رفعه الضمة الظاهرة علامة آخره هو لا أتأخر بانا إن جنكلي واي بين جنكلي واي أنا وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا أنا غاني أنا غاني to wannan fi din harfu jarrin ne mabni na ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rabi as-sabahi sai zamanto ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al-kasra adh-dhahira ala akhirih haka ne to yanzu tunda ana mubtada ne muna neman masa me kabar to wal jumla fi'liya la ata'akhkharu ita ce fi mahalli raf'in kabar mubtada an gane ko eh an gane ko yawa to wannan shine shine ban ma amfanin sanin jumla fi'iliya a baya da kuma jumla mai ismiya sun ba da ka'ida sun ce kullu jumlatin ta tarakabu min fi'ilin wa fa'ilin tusamma min a'a tusamma jumlatul fi'iliya kullu jumlatin ta tarakabu min mubtada'in wa khabarin tusamma min jumlatul ismiya ana gane da haka la ata'akkaru tunda aiki ne da wanda ya aikin jumla cewa fi'iliya tunda anan ya tsaye a matsayin muftada muna neman masa ne khabar to ita jimla ta aiki din ita ce a mahallin rufu'a na khabar din ita waccan jimla ta mubtada din an gane kuwa to haka anta tuhibbul watana shi ma anta damirun ne mai munfasil wakilin suna ne rababbe amma shi anta damirun ne munfasil lil mukhatabi na wanda ake wa magana da shi kun ga wancan lil ko wannan kuma me lilmukhatabi ana ana gane anta damirun munfasilun lilmukhatab mabniyun alal al fi mahall raf'in mutada me yasa maka ce mabniyun ala al fi mahall raf'in mutada saboda damiri ne ginanne ne idan suna ya zo a farko mutada ba don ma yake samu ba to bai yi wa anan gurin mu antu sai mu ce an mubtada um marfu'un saboda musa da ne biyuwa dole a bar shi hakan shi sai dai a masa rabi na muhalli na mahalli ana gane da haka za mu ce tuhibbu ko fi'lun mudari'un marfu'un wal من أدوات النسب min ولخلوه من taukidi wa nunun niswa. wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu alami akhirih waye yake so tuhibbu kana so anta da haka wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu a'a anta ko kuwa me kake so alwatsana ƙasa me matsayin abin da ake so yanzu maf'ulin bihi ne mansubun وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد صور سناني ne فإذا أنقماني والجملة فعلية تحبون الوطن في محل رفع خبر مه مبتدا إن أنا قاني daga wa'annan nahawun ne daga na ɗaya na biyu na uku ibtida'i ɗaya biyu uku sanawi ake iya rabi na rantse da Allah da wanda ya ɗauke ku ya tafi da ku cikin mulhatul iraq ko a jeromiya ko alfiya billahi lazi la ilaha illa ba za ku ila irabiya kan ba da ji je in ana faɗa ka'idan na hawan ka dai santa wannan kaza ya kamata ya zama kaza amma dai in an ce kuma a ila irabi to nan ne fa za a samu matsala wallahi nan ne za a yi gwagwa-gwagwa. ba shi yasa a yi haƙuri abu na nan a hankali a hankali har sai an an dire su kuma duk wanda darasin ba ya kubuce masa to ya kokari ya koma ya ɗauki wannan darasin a matsayin makaranta ya bibiye shi akwai ɗan uwa da ya bibiye karatun da kyau ya gane cewa akwai inda aka tsallake a baya ba a yau an gane ma aka rama mu'allimu ba wanda ya girmama ma ko malami illa iyaka sai kai ta lura da kyau kuma akwai abin da idan ana yi shi na hau in ka fara a farko za ka ji yana ɗan je maka idan ka yi haƙuri kana ci gaba to ka ji kuma abun yana mai yana budewa ne an gane ma din nan nafiya ce ma harfu nafiyun an gane na ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab an gane akrama za mu ce fi'ilun madin ne hatta wajen li'irabin a dinga kiyayewa wani kaji yana li'irabi da hausa ya ce maka fi'ili madi wannan ba daidai ba ne kuskure ne an gane fi'ilun madin mabniyun alal fathi ko mabniyun alal fatahati az ala akhirih li'annahu sahihul akhir wa lam yattasil bi akhirih shay'un ma akrama al-muallim ba wanda ya girmama malami al-muallim shine fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu az-zahiratu alamin akhirih to wannan illa ɗin za ku ci illa a datulistis na'in kayan aiki ne nawa na togaciya to uku ya haƙuri ku riƙe shi haka idan mun je na uku zai zo babu mustasna bi illa da siwa da waye da gaira da makamantansu zai ba da ƙa'ida ana gane shi istisna'i wato togaciya ma dama na fayu gabatuwa zai gabace shi an gane to akwai yadda yake zama bulgatun ne lami la amala lahu yanzu fadin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wa ma muhammadun illa mai rasulun kunga wa ma muhammadun illa rasulun ba gama ba eh ga muhammad shine muftada illa yanzu a nan gurin tun da nafi ya gabace shi za mu ɗauka mulgatun ne la amala lahu da haka muhammadun rasulun shine asalin kalmar da haka muhammad sai tsaye a matsayin mubtada rasulun shine wa khabar na mubtada ina fatar an gane an gane to haka nan gurin za mu ce almu'allimu shine fa'ilun marfu'un illa shine adatul istisna'in mulgatun la amala lahu ba wani aiki da zai a nan gurin an gane an gane iyaka sai mu ce mai ne lil wakilin suna ne na wanda ake mai magana da shi mabniyun alal fati fi mahallin nasibin makulin bihi to nan gaba za ka ga shi kuma da minin iyaka duk inda za zaka shi a ƙur'ani ko a ina ne yana zuwa ne kawai fi mahallin nasibin maqulun bihi kawai a mahallin nasaba na na makulin bihi haka yake zo da haka kowa cikin suratul fatiha da aka ce iyaka na abudu yawa an kaddama shi ne amma asali na abudu iyaka ne wa nasta'inu iyaka to saboda iyaka din an fara kawo shi a farko yana fa'idantar da alhasur wal qasr dan a takaice bauta ga Allah shi kadai da neman taimako gare shi shi kadai ya fi kaiwa makura wajen fasaha sama da a ce nasta'inu iyaka wa na'budu iyaka an gane shi yasa kawai sai aka fara kawo shi a farko aka ce iyaka mai na abudu wa iyaka nasta'in ina fata an gane haka wannan iyaka din shine fi mahallin nasbin maf'ulun bihi muƙaddam na abudu sai ka yi li'irabin shi fi'ilun mudari'un ne marfu'un litajarrudihi min adwatin nasbi wal jazmi an gane wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu nahnu tunda akwai nunun a ina fatar an gane to wannan shine yanzu an gane wannan li'irabin a rike shi haka an gane an gane to nahnu mu nan na ariful wajiba muna sanin abin da yake wajibi ne ko kun ga nahnu za mu ce damirun ne munfasilin lil mutakallimina wakilin suna ne wa rababbe na jama'a masu magana da yawa ko kuwa mabniyun alal alal dammi fi mahallin raf'in mubtada ko kuwa sai mu ce na arifu fi'ilun mudari'un marfu'un litajarrudihi min adawatin nasbi wal jazmi wal quluhi min nuna at-tawkid wa nun an-niswa wa alamatu rafihi ad-dammatu adh-dhahiratu alami waye muke sani ba mu ba wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu nahnu alwajiba shine mafulin bihi mansubun da haka wal jumlatul na ariful alwajiba fi mahallin raf'in khabar mubtada na nahanu ko kuwa ana gane anti ke dinnan tuti'ina muallima kina biyayya ga muallima dan haka anti zamu ce damirun ne wakilin suna ne shi ma rababbe damirun munfasilun lil mukhatabati wakilin suna ne rababbe na mace da ake magana da ita مبني على الكسر في محل رفع مبتدا تطيعينا كما ذاك قد لوكacin da aka samu suna ya tsaya a farko in dai jimla ce ta fi'ili ta zo gaba sai an samu damiri wanda yake komawa zuwa ga wannan sunan na farko shi sa alarabci idan ka ce zahabal waladu zahaba ba fi'ilun madin ba alwaladu me fa'ilun marfu'un to in ka ce alwaladu zahaba to yanzu jimlar ta canza bai yiwa ka ce da ai fa'ilin ne muqaddam zahaba sai ka ce ai fi'ilun badin kaza kaza bai taɓa yiwa sai dai ka ce yanzu da tun da ya zo a farko muftada ne kuma dama mun ce idan suna muftada dole ya cika sharaɗi guda uku ya zo a farko da yake nan na biyu ya zama ma'arifa sannan na uku ya zama to yana da damma mako an gane an fahimta yi to da haka in ka ce alwaladu sai dai ka ce alwaladu mubtada marfu jimla ta zahaba zaka ga ai fi'lun madin ne wa fa'iluhu damirun mustatirun jawazan taqdiruhu me huwa huwa din ay yaudu ila alwalad to jimla fi'iliya din yanzu zahaba ita ce fi mahalla rafin khabar mubtada na alwaladu yanzu ana gane to yasa za ku ga ana la'ata akharu za ku ga a cikin la'ata akharu akwai fa'ili na ana wanda ya udu ila wancan damiri na farko din ana gane anta tuhibbul watsana a cikin tuhibbu akwai damiri na anta wanda yake koma zuwa ga wancan antan na farko nahanu arifu a cikin damiri na nahanu ko kuwa akwai wakilin suna wanda yake koma zuwa ga wancan nahanu na farko ana gane to haka anti tuti'ina kin ga kuna biyayya a ciki tunda mukhataba ake magana da ita dole a samu damiri wanda yake komawa zuwa ga anta ko kuwa to dan haka zamu ce nan tuti'ina zamu ce me fi'lun ne mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun ko kuwa eh لأنه من الأفعال الخمسة كل اتصاله بالياء بياء المخاطبة فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والياء ياء المخاطبة مبنين على السكون في محل رفع فائل المعلمة شين مفعول به منصوب إذا أنقم ذا والجملة فعلية تطيعين المعلمة في محل رفع خبر من ذاك أمتين ينا سن تطيعين يكوما أتكين الأفعال الخمسة sun ce kulle fi'ilin mudari unittasala bihi alifus ne aw a wawul jama'a aw ya'ul shi shine dama alafalul khamsa ko kuwa eh sai mai huwa muli'un billa'i kun ga huwa damirun ne munfasilun amma lil wakilin suna ne wa rababbe amma wanda yake bai huwa damirun mun lil ga'ibi mabniyun ala alal fati fi mahalli rafin fa'il ko kun ga mula'un din nan wannan ba mushkila khabar mubtada ne marfu'un ko bi harfu jarrin mabniyun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab al-la'ib ismu majrurun ne bil ba wa alamat jarrihi al-kasra al-zahiratu alami akhirih ana gane wannan shine <clears throat> akwai wanda ya faɗa mun yace ya yawon neman karatun nahawa a nan garin ya ce kaf wallahi bai ga inda sai dai ka je kawai a maka karatun sai dai yadda hali a dai yi lirabin sai dai a faɗa maka ka'ida kawai amma dai a maka lirabin wallahi bai yi wa to ka ko ana karo ma ɗalibi na hau ba lirabi ai ba a yi komai ba wallahi ba a yi komai ba gaskiya to mu je darasi na gaba sai azzamirul munfasilu wakili me rababbe kun ga yanzu wannan darasin yana da alaka da wancan kun gane to in ka fahimci wancan zai sauwake maka wajen fahimtar mai wannan al'amfila misali ana sami unni mai jini ne na hannu mu matsi'u na masu biyayya ne an ta kai dinnan mashi ta hidin mai kokari ne an tike na zifatun mai tsafta ce huwa shi tahirul kalbi mai tsarkin zuciya ne hiya ita muhazzabatun mai ɗabi'a mai kyau ce iyaya ko madahal mudarrisu ni kadai malami ya yaba bannan rajulu sa'idan wato mutumin yayi tsammanin cewa sa'idu ko bannan rajulu sa'idan iyaka ko bannan rajulu mutumin yayi tsammanin cewa sa'idan iyaka ya tabbata gare ka ne kai kadai to albasu bincike kun ga nastati za mu iya bi ma rafinahu da abinda muka san shi fi darasin sabiki a darasin da ya gabata an na arifa musan addama'ir wakilai allati tamalat wacce ta kunsu alaiha kanta al'amsalatu sabika misalan da suka gabata sai dai na fa'idantu min hadihil نستفيد daga مفائدة من هذه الأمثلة دقوا إن مثالا fa'idatan مفائدة ko wata fa'ida ta daban ko kuwa undur kai kallo undur dama'ira ka kalli wakilan suna allati fil amsila wacce suke cikin wannan misalan tajidu zaka samu annami annaka tastati'u kana iya an tamsika biha wahada kai furici da ita ita kadai wa annaha munfasila ita rababbiya ce anil kalimati daga kalmomi allati ma'aha wacce ke tare da ita fi kullu jumlatin a cikin kowace jumla walizalika saboda wannan ne ta tusamma ake ce mata da ma irin munfasila wakilan suna rababbi thumma innaka idza nazarta sannan idan ka ƙara kallo ilaiha zuwa gare ta min jihati mawdu'i ta bangaren mawdu'in kullum minha kowanne daga cikin fil jumla ta a cikin jumla ra'aita a da hada ga sashen ta wa huwa shine ana wa nahnu wa anta wa anti wa huwa wa hiya an kowanne ya uku mubtada ne ko kuwa la shakka anna al-mubtada marfu ba makawa kowa ya san mubtada marfu'i ne ko walima walamma kanat ad-dama'ir mabniya amma yayin da wakilan suna suka zamanto ginannu ne to kanan hadhihi ad-dama'iru wa'annan wakilan sun kasance fa fi mahalli a mahalli na me na rufu kun ga da mun zo zamu ce fi mahalli raf'in ka fahimci abin da ake nufi wa ra'aita ba'da hadaka ga sashen ta wa huwa shine iyaya wa iyaka kun ga maf'ulun bihi ne karatun da muka gama yanzu ko ko kuwa fa huwa fi mahallin nasibin da haka yana zuwa a mahallin nasba ne li annahu mabni saboda shi ginanni ne wa idza tatabbata idan ka bi kullum misali kowane misali fil lughati al arabiyya a cikin lugar larabci ra'aita zaka ga anna dama'ira su da mere min sinfil awwal suna daga cikin wato kaso na farko fi mahallin raf'i suna zuwa ne a mahallin rufa ta'iman. kenan duk inda kaga da miri na ana an gane anta na hannu huwa an gane anti hiya to da'iman ko a ina za ka ganshi ko a lahira ka ganshi fi mahalla rafa ne ko kuwa wadda ma irin minas sun fistani wakilan suna na kaso na biyu fi mahallin nasibin da'iman kenan duk inda ka ga iya ya iyaka ko a ina ne kakka tambaya fi mahallin nasibin ne kawai an gane lidalika tusamma ad saboda hakan ake kiran wakilan suna al'ula na farko ake ce musu dama'irur rafi wakilan suna na na rufa dan suna zuwa ne da'iman a mahalli na rufa wa dama'ir saniya da mene na biyu ana ce musu me wato dama'ir mm, fi mahalli nasb walidalika tusamma ad-dama'ir eh, ad-dama'ir al-ula dama'irur raf'il munfasila wakilan suna na rufa rababbu wa irin saniya irin nasil munfasila su ma wakilan suna rababbu amma fa wanda ake masu ne nasba alqawaidu qa'ida abin haddacewa ad munfasilu shi damirin wato wakilin suna rababbe shine ma yumkinun nutqu bihi abinda zai yi ka iya furici da shi yanzu ana zaka iya faɗa shi ko ba zaka iya ba huwa fa anta hiya za iya faɗa ko ba za iya ba za iya wahadahu min gaida an yattasila bi kalimatin ukura ba tare da ya sadu da wata kalma ta daban ba za ka yi furuci da shi me yasa yake wannan shimfiɗa zai kawo muku damirin muttasil tunda mun samu munfasil lababbe a za a samu me za a samu muttasil ko kuwa addama'ir munfasila al-khassa bir rab'i damirai wanda suke wato rababbu wanda suka keɓance rufu'a duk inda ka gansu fi mahalla raf'in ne وهي غاسن انا للمتكلم نحن للمتكلمين انت للمخاطب انت للمخاطبة انتما للمخاطبتين او للمخاطبين او المخاطبتين kenan antuma masu abokan magana biyu maza ko abokan magana ne biyu mata antum lil mukhatabina antunna lil mukhatabati kenan duk inda kaga wa'annan ko a ina ne fi mahallin raf'in kar ma kai tambaya ana gane sai huwa lilga'i ko hiya ba hum lilga'ibina hunna lilga'ibati kuma dama in ai damirin akwai sama da wannan ne babu sai ad-dama'irul munfasila al-khassa bin nasbi wakilan suna rababu wannan suka keɓanci fataha duk inda ka gansu fi mahallin nasbin ne sanan hiya iyaya lil ko an gane an gane iya hukumar lilga'i ga wanda bai nan ka gane abu ibrahim sai me iyaka iyana lil mutakallimina iyaha lil ga'iba iyana eh eh wanne ne iyaka ne mm. to ni na ya yasa iyana in ina ganin guda biyu ne ko to ya sa nan da iyana lil mutakallimina haka ya sake sa iyana lil mutakallimina eh iyaka iyaya eto eh iyana lil mutakallimina iyaka eh kai abu babansa ne in gana ka ka san na shi kuskure ne to naka ne ba kuskure magani Allah ku na shi ku to kai kaji to kai tun da naka daidai ne ja naka muji iyana lil mutakallimina ku sai iyaha lil ga'ibati kenan mhm to muji iyaka Uh, lil ga abokin magana kenan iyaka iyahuma ga abu ga waɗanda ba sa nan su bi kenan shine wato ko dai maza bi wanda ba sa nan ko mata bi wanda ba sa nan iyaki lil mukhatabati wato ke kenan mace wacce ake magana da ita iyahum kaga lil ga'ibina waɗanda ba sa nan maza da yawa kenan kenan iya kuma ga wanda ake magana da su bi maza ko bi me mata iya hunna lil ibati iya hunna mata da yawa inda ba sa nan kuma kenan ga wanda ake magana da su maza da yawa iya kunna lil mukhatabati wanda ake magana da su me mata to kaga yanzu wannan ya baka a dunkule ko a ƙur'ani ko a ina ne in dai ka ganshi to wannan kawai yana zuwa ne fi mahalli nasbin ka a mahalli na nasaba an gane to bari mai li'irabi al'amsila misali ana sami'u ni mai jini ana yanzu kun ga ba tare da dogon bayani ba za mu ce damirun neman fasilin lil mukhatabi lil mutakallim mabni ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada' سامع خبر مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره وقوة نحن ذامتي ضمير ني منفصل للمتكلمين مبني على الضم في محل رفع مبتدا مطيئون خبر مبتدا ني كني جمع مذكر سالم ابا يوا تو تند كو متين ياي جمع مذكر سالم ابا تو ايتتي يا ce تي ايكي انا aiki anan da haka yana nan a matsayin sa na khabar kuma marfu'i ne sai dai kawai wa alamatu raf'ihi alwa ko kuwa niyabatan an dammi li annahu jam'u mudhakkar salim an gane wan nunu iwadun an tanwin fi ism al mufrad ko kuwa anta kai dinnan anta damirun munfasil lil mukhatab mabni ala al fath fi mahall raf'in mubtada مجتهد خبر مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره أنت نظيفة أنت ضمير منفصل للمخاطب مبني على الكسر في محل رفع مبتدا نظيفة شين خبر مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة علامة آخره هو طاهر هو ضمير منفصل للمخاطب للغائب مبني على الفتح في محل رفع مبتدا طاهر شين خبر مبتدا مرفوع وهو مضاف القلب مضاف إليه هي هي ضمير منفصل للغائبة مبني على الفتح في محل دفع مبتدا muhazzabatu shine khabaru mai mubtada marfu'un ko kun ga duk inda kenan kaga wayannan da ma ya din fi ne ko iyaya ko ni kadai zaka iyaya zaka ce me damirun ne lil mutakallim mabniyun ala al-fath fi bihi muqaddam an gane domin iyaye ni kadai madahal mudarrisu malami ya ba maimakon a ce madahal mudarrisu iyaya ko kuwa haka a larabci ya fi ba da alhassur wal kamar yadda ya zo cikin alkur'ani idan na ce zurtu iyaka na ziyarce ka kai kadai na fara kawo zurtu a farko ga ziyaran ga ni mai ziyaran ga kuma kai da na mai na ce zurtu iyaka na ziyarce ka kai kaɗai to a larabci zai iya ɗaukar banda kai ma na ziyarci wani ana gane amma in na ce iyaka zurtu na kawo shi a farko to duk duniya in ba kai ba wanda na kai mu ziyara shi yasa za ka ƙur'ani da ya tashi sai ce iyaka na abu don ya nuna cewa duk duniya sama da ƙasa ba wanda ya cancanci abauta masa in ba Allah amma da an ce na abudu iyaka wa nasta'inu iyaka to wani zai iya zuwa ya kawo ihtimali a larabci ya ce ai kalmar zurtu kaza kaza ya ta tawilin banza an gane an gane to da haka zamu ce mada hafi'ilun madin ne mabbunin alal fatihi alal fatahati az-zahirata ala akhirih an gane da annahu sahihul akhir wa lam yattasil bi akhirih shay'un la mahalla lahu lahu min al-i'rab al-mudarris shine fa'ilun marfu'un an gane eh abin zama um, tun da da ya zo a farko mm. zai iya yi ake ba zai yi ba bai yi wa sa ya faɗa maka ya ce maka gashi nan ga zamiran da duk inda za ka gan su fi mahallin na sunyi da'iman ina bai yi wa duk inda ka ga iyaka ko a ƙur'ani ko a hadisi to yana zuwa ne fi mahallin na sunyi a muhallin nasaba yake zo ka gane alimamu hawa ko a farko ko ka gan shi ka duba za ka ga ya kamata a kai shi can ne aka dawo da shi farko don haka dole za a ce mabni na alal za fi muhallin nasbi ka gane alimamu hawa ka gane don na sa'idu zannar rajulu mutumin ya yi tsammanin cewa sa'idan iyaka ko zanna fi'ilun madin ko an gane to zanna fi'ili ne tamu ko na ƙifi mm. Mm. na ƙifi ne eh? a cikin kana da akwatuha da inna da akwatuha akwai zanna ko babu anya kuwa a'a inna wa ha da kana da me da aka ha eh? na kisa cewa ne a cikin kana da ‘yan uwanta da inna da ‘yan uwanta akwai zanna a ciki ko babu anya ko an haddace ko da kyau Eh? zanna ko dai zalla ne eh? zalla ne zalla ne ba zanna ba a fa koma ba a haddace ka'idojin nan fa da fa man hafizal kawaida haka malamai suke cewa nalil fununa duk mutumin da ya haddace ka'idoji to ya tara fannoni da yawa dama ita ka'ida abu ne kwaya daya za a kawo amma kuma an sa maka abubuwan da sama da abu dubu zai iya shiga cikin shi ko kuwa hmm? to zanna an gani ita tana daga cikin waɗanda inda suka zo to dole sai ta samu maf'ulin bihi guda biyu da ku karanta shi a nan cikin na ukun nan ba da daɗewa an gani shi yasa ibn malik da ya kawo in sibbi fi'il qaib juz'ai tida'a anira khala alimtu wajada banna sai kawo banna tana daga ciki ana gane ana gane da haka zamu ce banna fi'ilun madin mabniyun ala al-fatahati adh-dhahirati ala akhirih an gane an gane مبني على الفتحة الظاهرة على آخره أنغاني لأنه صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء لا محل له من الإعراب الرجل شيني مي فاعل مرفوع أنغاني سعيدا شيني مي مفعول به منصوب أما مفعول به أول أنغاني مفعول به منصوب iyaka za mu ce damirin ne lilmai mabni na alalfati fi في na su مفعول bihi sani ana gane an gani to nan gaba karatun bai da nisa ya haƙuri yana cikin na uku ne kawai abinda yake ya ta'adda ila maf'ulun bihi wahid yake ta'addanci zuwa ga maf'ulun bihi guda biyu yake ta'addanci zuwa ga maf'ulun bihi guda na guda uku a kware kuwa hmm? ai kaman kazalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihi to da haka maf'ulun bihi ne guda uku ko muna so ne dalibai a dan daddage an gane yanin wannan karatun shi kaɗai ne wanda ya rage wanda 'yan bida suke ta da ƙura a kai to kuma ka zamanto kai ka iya ma abin ba su iya ba duk inda nan garin masu tada da ƙuran ba wallahi ba su ma iya ba wallahi ba su iya ba muje ana ganewa to yanzu an gama da wannan ku an fahimci kan karatun yanzu eh? kuma kamar yadda na sha faɗa ‘yan uwa na sha yin bayani cewa nan gurin fa ba gurin yin karatu ba nan gurin da ake ba da karatu ake kun ga an yi karatun nan su bi ba a sake samun lokaci a yi karatun sai wani wata to babban musifa shine a ce in an yi karatu a rufe littafi wani shi da littafin ba sai ran da aka dawo da ya ji na shigo gari ya kinki mu tafan da gudu a zo ana ina aka tashi yana to wallahi dai ina ganin kaga an samu matsala me kake so ka ce malam eh me bismillah menene yurihimullahu yuri fi'ilun ne mudari'un yuri Allah zai nuna musu fi’ilin ne mubari’un marfu’un litajarrudihi min adawatin nasbi wal jazmi wal kuluhi min nuna yi taukidu wa nunin niswa yuri wa alamata rafihi a dammatu al-muqaddara alaliya al’anna liya a ya zuhuru dammatu alaiha yuri himu shine shi ne fi mahalli nasin mafulun bihi awwal muqaddam Allahu kuma lafzul dalala shine fa'ilun mu'akkar كذلك يريهم a'mala shine maf'ulun bihi sani hasaratin shine maf'ulun bihi به الثالث eh? da aka da aka kawo nunun din ba ga alifin an jawa eh to ba kai kanka ai ana ba ta kaɗan yi ja ba kaɗan eh shi ne sukun ɗin ai ka gane ilmam muhammad to mu je sai al almuttasif wakilin suna wanda yake shi kuma yana saduwa ne ko kwa mun yi al-mumfasil ko sai me al سافرت ناي na yi tafiya ilal اسكندريه ta zuwa iskandare kun ga asali safara ne ko sai aka kawo tu din aka dingina zuwa ga safara yanzu wannan tu din wakilin suna ne kuma dama mun ce a babi na wakilci akwai lokacin da in kana so a gane kai ne to sai dai ka cire sunanka ka kawo damiri wakilci sunan naka dan a gane kai ne yanzu idan kana bada labari kana so ka ce ka tafiya sai ka cire sunanka ka kawo zamiri ya wakilce ka to za mu ɗauka kana ba mu labarin wani ne kamar malam bello ya ce safartu wato safara malam bello ila sokoto an gane to za mu ɗauka yana ba mu labari wani malam bello ne ya tafiya amma in yana so a gane shi ne sai bai cire sunan shi ya kawo tawon ɗin da ya ce safartu to an san shi ne ko kuwa sai zuwa iskandariya sunan gari ne intasara sun taimaki lilhaq gaskiya kun ga intasara akwai alifin wannan alifin din na mutum biyu ne tasmiya an gane an gane sannan sai mai e eh, lilhaƙi ga gaskiya in tasara sun yi taimako su biyu lilhaƙi ga gaskiya ko kuwa? Hmm? in tasara ne? to kenan in babu fulidin intasara sun taimaka wa alhaka gaskiya sai me eh? to mu je shine na biyu to zahabna mun yi tafiya o shine na biyun dama ku kun ga zahabna mun yi tafiya ilal mal'abi inda ake wasa kun ga asali zahaba ne ko to wannan na din da aka kawo aka jingina ita ce damirun mutafil din da aka kana cire na ɗin fi'ilin zai koma zahaban shi yadda yake ko kuwa sai in tasara alhaƙi ko kuwa sai mai su wato ku yi ikilasi a cikin aiki su ko me ko ba ka yi saba su ku yi ikilasi a cikin aiki mhm. i'mali ki aikata alwajib wajibi kun ga wannan akhlisu akwai wawu ko to wannan wawun din ita ce damiri wakilin suna wanda ya sadu da fi'ili aiki amma asali ai akhlasa ne ko wawun da aka sashi yasa ya zama me akhlisu ko kuwa i'mali ki aikata alwajiba ai asali me i'mal ne ko sai aka kawo wakili sai ya zama ga ya'u i'mali as yan mata shugabanni hazibna suna yi gyara ainihin wato al'aula da yaransu gurin tarbiya kun ga yuhazzibna asali yuhazzibu ne ko ga kuma nunin ta me ta mata da haka ya sadu da fi'ilin yuhazzibu sai me nafa'ani ya amfani ne nusu akhi nasiharwa don uwana ko kun ga nafa'a sai ga na an yi me an jingina sai kuma gami ga ya'u ko kuwa Allah ya sa wanda aka yi naɗe da su ba su manta nunin hukaya ba nunin ta kariya ko sai a atsaka na baka menene mu'allimuka a atsaka mu'allimuka kitaban malaminka ya baka mai littafi a atsaka ya baka a atsa ya ba ya a a ba shi bane ya bayar da kuma ka kai wakilin suna na wanda ake magana da shi muallimuka malaminka ya baka mai kitabun littafi hasanun yuhibbuhu abu shi hasan baban shi yana yana san shi ko kuwa kun ga yuhibbu yana so ko ga hu wanda ya sadu da fi'ilin yuhibbu ko kuwa na ya fa'idantar da mu istihaduna kokarin kun ga afada ko sai na an gani sai mai istihadu na an gani sai akaza aliyu minni aliyu ya karba daga gane ne risalatan kunga minni lana manzilin muna da mai wani masauki bihi wanda a cikinsa akwai hadikacin gona kunga ga lana game ga nunun na an gane ga bihi hidin wakili ne nawa na suna albasu bincike kullu misalin kowane misali min amsalatil qism al-awwal daga cikin misalan kashin farko wannan yastamilu ya tattaru ala damirin akan wakilin suna ko yadullu shi damirin yana maka nuni alal mutakallim akan mai magana aw mukatab ko abokin wa magana auga'i ko wanda bai nan katta'i kaman ta'u fi me fi safartu an gane kun ga yana nuni akan mai magana ko wali alifu kamar alifu fi intasara yana nuni akan me al mukhataba an sai wannan nunu fi hazibna wa kullu misalin min amsalatul al-qism kowane misali daga cikin misalan kaso na biyun nan yastamil ya tattaru ala da mireni akan wakilan suna guda biyu kal ya'i kaman ya fi na fa'ani ko kun ga akwai ya'u wa akhi akwai ya'u wa kal kaf kaman kafin fi a ataka wa muallimuka wa halum majarra da abin da ya kama da wannan wa idza arabta idan ka san kullu dama'ir dukkan wakilan suna allati fil amsalati sabiqa wanda suke misalan da suka gabata fa hal tajidu farqan shin yanzu ka samu bambanci bainaha wa bayna ad-dama'ir al tsakaninta da wakilan suna rababbe allati wacce arafta haka kasanta na'am eh inna bainaha farqan wadihan tsakanin damiri muttasili da damiri munfasili akwai bambanci ai ko kuwa li'anna ad-dama'ir huna domin wakilan suna anan fa muttasilatun wato ta sadu bil kalimati allati ko bi biha da kalmar da ke gefanta wala tsako biha bai yiwa yi furici da ita illa ma alkalimatul muttasilati biha sai tare da kalmar da take hada da ita ko kuwa dan bai yiwa ka amfani da kalmar safara ka cire tu din kuma ya baka ma'anan kai ne kake magana zai yi da ka ce safara to wani ne huwa shine an gane huwa shine ba kai bane ko kuwa sai ya ce min wa idza raja'na ko kuwa lidhalika saboda wannan ne tusamma ake ce musu me da ma irin muntasila wato wakilan suna wanda suke haduwa wa idara ja'ata idan ka dawo ila amsalatil qism al-awwal zuwa ga misalan kashin farko ra'aita zaka ga anna ad-dama'ir al-muttasila wato wakilan suna wanda suka hadu bil fi'l da aiki fi kulli misalin a kowane misali waqi'un suna ukuwa ne fa'ilan wato fa'ili للفعل الذي يسبقه saboda fi'ilin da yake gabatar ta ko kuwa haka wannan tu din shine fi mahall raf'in fa'il fa huwa fi mahall raf'in me fa huwa fi mahall raf'in wa idza tatabata hadhihi al-amsala idan ka bibi wa'annan misalan wa ashbaha da abin da ya kama da ita ra'aita zaka ga anna dama'ir al-muttasila min af'ali wakilan suna wacce suka sadu da aiki da aiki wallati la takunu wacce bata kasancewa illa fi mahall raf'i sai a mahallin rufa ga sunan hiya a tawo yana wannan tawon din tun kafin mazoli irabi a mahallin mai take rufa wal alifus ne ne da kuma alifin nawa na mutum biyu haka ne wa wawul jama'a da kuma wawun na mai na jama'a wa nunun nusuwa da nunun ta mai ta mata wa ya'ul mukhataba da ya'un ta abokiyar maganawa to kenan wa'annan in ka gansu sun haɗu da aiki duk inda ka gansu fi mahallin rafin fa'il suke zo ana gane a mahallin rufu a nan na fa'il wa idan nazarta idan kai dubi ila amsalatul ismi sani zuwa ga misalai na biyu ra'aita zaka ga anna dama'ira fiha wato wakilan suna a ciki hiya akwai ya'ul mutakallim ko wa ya'ul mukhatab wa kaful mukhataba wa ha'ul ghaib da kuma ha'un ta al ghaib wa na da kuma maina wa anna kullu damirin dukkan wakilin suna min hadhihi daga cikin wa'annan muttasilun marratan bi fi'il wani lokaci za ka ga ya sadu da aiki ko an gane wa marratan bismin wani lokaci ya sadu da da suna an gane kun ga a tsaka nan ya sadu da aiki ko muallim muallim ba suna bane kun ga nan muallimuka ya sadu da me suna afadana ya fa'idantar da mu afada aifi ili ne ga kuma na ta sadu da shi sannan sai ijtihadu ba suna bane ga kuma na ta sadu da me da shi wa marratin bi harfi jarri kamar lana ko kuwa kamar minni ko kuwa kamar bihi an gane wa annal muttasila lalle abin da yake muttasili bil fi'li wato ya sadu da ainihin wato fi'li an yana aukuwa ne maf'ulan a matsayin maf'ulan bihi kaliya kamar ya fi na fa'ani inda ka ga wakilin suna irin wannan ya ta sadu da me da aiki to kawai zai zo ne fi mahallin nasibin maf'ulin bihi kawai an gane an gane walkaf kaman kafi a ataka walha kaman ha fi yuhibbu fa yakunu damiru to sai damiri ya kasance fi hadhihi alhala fi mahallin nasb ana gane in dai kaga ya'u ta kai mai magana ko kaga kafin na wanda kake magana da shi an gane an gane ko kaga ha'un na damiri wanda bai nan in dai suka sadu da aiki to kawai suna zuwa fi mahallin nasbin ne kawai ana gane tunda an riga an san fi'ili aiki fi'ili aiki to duk sanda kaga sun sadu da aiki to suna zuwa fi mahallin nasi maf'ulin bihi ne kawai ana gane kuwa an gane ba an riga an san fi'ili ba kun ga kaman yuhibbu yuhibbu ai fi'ili ne ko to tunda hu ya sadu da shi to fi mahallin nasi maf'ulin bihi ne wannan hu amma inda suna ne ya sadu da shi to wannan daban ana gane sai ya ce me sai a anya amma al-muttasil bil ismi amma wanda ya sadu da suna kaliya kaman ya fi akhi kun ga akhi akun ba dan uwa ba sai ya sadu da mai da ya'u wal kaf da kuma kafin fi muallimika ko wal ha fi abuhu fa innahu mudafun ilayhi ai wannan mudafin ilaihi ne fa huwa lidhalika fi mahalli jarr dan haka zai zamanto a mahalli na me na jarra ne an gane wa kadhalika ad-damir al-muttasil hakanan wakilin suna wanda hadu bi harfi jarrin da harafi na me na jarra yana kasancewa ne fi mahalli jarrin kaliya a mahalli na jarra kaman ya'un fi minni wal kaf fi ilayka ana gane to ga ka'ida nan addamirin muttasilu shi wakilin suna wanda yake saduwa huwa allazi la yantaqu bihi shine wanda ba a yin fulici da shi wahada hada hushi kadai wa yattasilu da'iman ko da yaushe yana saduwa bi kalimatin ukra da wata kalma ta daban ko kuwa addama'irul muttasila su wakilai wa'inda suke saduwa bil af'ali da ayyuka wa hiya ga wa'inda suka keɓanta bil raf'i da rufa shine at-ta'u wa alifu sunani wa wawul jama'a wa nunun niswa wa ya'ul mukhatafa duk inda ka gansu inda ka ga sun haɗu da aiki to fi mahallin rafa'in fa'il suke zuwa a mahallin rufa na me na fa'il ana gane ya ya'ul mutakallim wa kaful mukhatab wa ha'ul ghaib da ya'un ta mai magana da ya da kafin ta abokin magana ko da ha'un ta wanda bai nan idan tasalat bil af'ali in dai suka sadu da ayyuka to kana tana kasancewa ne fi mahallin nasmin a mahalli na me na nasaba wa idan ta salat bil asma'i in ko suka sadu da sunayi aw hurufil jarri ko harufan jarra kana fi mahallin jarri to a mahallin jarra suke zuwa ko kuwa sai ya ce me الضمير نا شي ضميري نا يكون مرة في محل رفع wani lokaci za ka ganshi a mahallin rufa ko an gane wa marratan fi mahallin nashi wani lokaci zaka ganshi a mahallin nas ba na maf'ulin bihi wa marratan fi mahallin jarrin wani lokaci zaka ganshi a mahalli nawa na jarra ana ganewa to zai bada misali shi yasa idan kana so ka gane cewa a mahalli na nasaba ya zo kaman faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da ya jero a cikin suratun naba'i amma ya tasaaluna anin naba'il azim alladhihum fihi min kalla ya alamu sun makalla kalla sayan alam na al-arda wal jibala wa me kunga wa kalakana wa wannan naɗin fi mahalla zafin fa'il ce an gane amma in kana so domin ka ga ita da'iman in dai a tazo a mahallin rufu a na fa'il ne to abin da ke gabaninta zai zama sakin ne wa ja'alna wa ja'alna an-nahara da ku ga wannan lamun din harafin da ke kafin ita sakin ne amma idan aka yi ma kowanne fataha harafin da ya zo kafin ita ba sakini ba ne to tana zuwa ne fi mahallin nasu mafulin biyu kawai an gane kan kuwa a ina ganin ba gane ba Eh? harafin da yake kafin naɗin kawai za ka kalla in ka ga harafin sakin ne yana da sukun to naɗin fi mahallin rafa'in fa'il ce idan waja'alna na lamun ɗin ba a ɗaure take ba to tun da lamun ɗin a ɗaure take to naɗin fi mahallin rafa'in fa'il ne amma in wa na ka afin ɗin ba a ɗaure take ba ai an dan sake ta ne saboda huruful kalkala ne a tajwidi ko kuwa akwai sukun amma akwai sukun to tunda kaga wa khalaqna wa khalaq tana da sukun ga kuma na to yanzu tunda kaga abin da yazo kafin na din yana da sukun to wannan na din fi mahallin raf'in fa'il amma da za a ce waja'alana lamun din ayi mata me to fi mahallin nasin maf'ulin bihi ne eh an gane yanzu yanzu an gane to wani mu gwada li'irabi mu gani an gane yanzu irin wannan zaka ce safar safartu zaka ce safar fi'ilun madin ne mabini na ala sukun littisalihi bitta'il harrika bitta'i damirun barizun ضمير wakilin suna ne wanda yake a fili. dan ba yi bane shi kuma bari shine abin da ya fito fili dan haka Allah ya ce yawmuhum barizuna eh wa barazu lillahi alwahid dan haka watta'u damirun barizun muttasilun bi fi'lin mabniyun ala dhamm fi mahall raf'in fa'il an gina shi akan me damma a mahallin rufa namin na fa'ili to faƙis duk inda ka ganshi irin wannan ka koma su sami ito da ka karanta a na ɗaya ko kuwa eh ƙara'atu katabtu zahabtu jalastu fahimtu duka haka za ka ce fi'ilun madin ne mabniyun ala sukuni littisalihi bitta'il mutaharrika والتاء المتحركة ضمير بارز متصل بفعل مبني على الضم في mahallar رفع فاعل idan kuma ta'un din an mata fata kaman safarta zaka ce kai mabniyun alal fatahati fi mahall raf'in fa'il in kisra aka yi mata mabniyun alal kasrati fi mahall raf'in fa'il an gane kan karatun kwa an gane ila za mu ce harfu jarrin mabniyun alal sukun al iskandariya ta iso majrurun bi ila ko kuwa sai me mun tafi ila al zuwa wasanni ko kuwa ba Allah ya faɗa a ƙisar annabi Yusuf ba haka suka ce ba ba inna zahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf inda mata'ina fa akalahu dhibu aga inna zahabna mu mun tafi ko kuwa nastabiqu wa tarakna sai muka bari Yusuf inda mata'ina wa tarakna sai muka bari to naka zamu ce zahab fi'lun madin ne mabniyun ala sukuni littisalihi bina'a dallatu ala al fi'ilun mai fi'ilun madin ne mabniyin alas sukun an gina shi a kan mai sukun ne littisalihi saboda ya sadu bina da wannan naɗin ita kuma nadin addalatu alal fa'il ita take nuna maka cewa waye ya aiki wana addalatu alal fa'il damirun barizun muttasilin fi fi'ilin mabniyin alas sukun fi mahalla raf'in fa'il ko kuwa ila harfu mai جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب اللعب اسم مجرور بمن بسم الله و... إيه؟ شيني آي الملأ باسم مجرور بإلا وعلامة جره الكسرة الظاهرة علامة أكيد da كاغا kaga wancan ذهبنا كوكوا habna كاغا ذهبنا da aka kaga zahabna da على السكون لاتصاله madin ne على ala wana addallatu ala alfa'il damirun baridun muttasilin bi fi'lin mabniyin ala sukuni fi mahalli raf'in min fa'il ba zahabna ba to yanzu abinda muka yi gama karatu yanzu na stabiqu muna tsere fi'ilin da me ya fara ba nunin ba da haka zamu ce nastabiqu fi'lun mudari'un marfu'un litajarrudihi min adwatin nazbi wal jazmi وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره نهن tunda nastabiqu ne wa tarakna shi ma muka bari na haka za ka yana saduwa da na addalatu alal min alal fa'il ba haka nan na ba an gane kuwa eh to haka irin su wa ja'alna dinnan nauma kuma subata wa ja'alna nahara min ma'asha an gane wa banaina fawqakum mun gina an gane to wannan naɗin duk haka za a yi ta tafi mahallin rafin fa'il an gane to yanzu ga ladan ya zo zai kwada kiran sallah da aka dole mu ci burki a nan idan an yi sallar la'asar sai mai yi kokari ba za mu bata lokaci ba ana yin la'asar mu ba sharatan mu dawo na so ne mu kai karshen nahawun nan yau amma ba mu sanya za a yi ba watakila iya inda aka taɓa watakila sai mu tsaya sai a san yadda za a yi Allah ya samu dace